بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة da ga watan bakwai shekara ta dubu da da hijira na muhammadu alaihi salatu wassalam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da shi daga watan biyar shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na 62 a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imam turmiji allah masa rahama a yau da taimakon allah maɗaukin sarki idan za ku tuna mun tsaya ne akan babi da yake magana akan wato wafatin annabi alaihi salatu wassalam rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da abubuwan da suka faru wanda yau za mu kammala shi insha Allah za mu shiga babi na gaba za mu tashi hadisin nasir ibn ali قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثت حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة daga abdullahi bin zubair ya ce shi kuma ya ruwaito shi daga sabitul bunani daga anas malik ya ce yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya gamu da kurabil maut ma wajat ya haɗu da wato wahalhalu sakarat tsanani kunci na mutuwa zafi irin na mutuwa da ya gamu da shi kun san duk wanda zai mutu sai ya gamu da sakaratul maut shada'idul maut abubuwa masu tsanani da mutum ke gamuwa da shi ya zo mutuwa Allah ya bar wa kansa sani sai dai kowa da iya irin nasa to wannan a matsayin annabi ma fatima ta ga babanta yana cikin wani yanayi saboda rashin lafiya da allah ya jarabe shi kafin ya rasu din nan ta ga abin ta gani sai ita fatima man take cewa karba kowa karba abata wato ya tsanani ya damuwar babana ya tsananin da babana yake ciki na mutuwa wannan wa karba a larabci suna ce ta kalimatu wajewa kalma ne da mutum yake faɗa idan yana cikin jin raɗaɗin wani abu da zafin wani abu da ya same shi kamar misali yayin da za ga mahaifinka yana ƙoƙarin mutuwa irin wahalar da yake sha a mutuwa wannan raɗaɗin ciwon da damuwar da kake ji shine ake ce da shi alkarbu ba wanda zai so ya rabu da mahaifinsa ba wanda zai so ya rabu da mahaifiyarsa ba wanda zai zo ya rabu da ɗansa da ɗan uwansa da koma waye to na fatima ta faɗi wannan kalma ne don nuna tawajjawa da ta'allum ciwo da raɗaɗi da zafi da yake damunta na na ainihin mutuwa ne wani hadisin ya zo a cikin sayil bukhari amma shi cewa ya wakar ba a ba mai koyi wannan kalma ta faɗa karbahu ya mafi girman raɗanin ciwo na mutuwa sai manzo Allah ce la karba ala abiki ba'dal yaumi Fatima babu bakin ciki babu damuwa akan mahaifinki ba'dal yaumi bayan wannan rana ce ke ki haƙuri bakin ciki da damuwa ga bayin allah muminai da radadi da ciwon duniya yana karewa ne bayan sun mutu duk wani mumini wahala dai a duniya zai iya shan wahala zai iya samun damuwa zai iya samun bacin rai amma yana mutuwa an gama so ana abin da ke cewa yana sanar da Fatima ina shaida miki daga yau babu wani damuwa da radadi da babanki zai ci gaba da sha ko ya ci gaba da ɗanɗanawa bayan yau an gama babu ki haƙuri ne malamai suke cewa duk mutuwarsa insha Allah albishir ne hutu ne shine ai shi yake cewa Allah sa mutuwa mutuwa ta zama hutu a gare mu mala akwai wanda mutuwa hutu ne a gare shi amma fa sai mumini akwai wanda ko mutuwa bala'i ce gare shi tashin hankalin da bai taba haduwa da shi ba wanda bai taba ganinsa ba to shi ko zai riske shi insha Allah بعد الموت اللهم اختم لنا بخير ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ka haskaka kabarinmu bayan mu mutu ya ce innahu qad hadara min abiki ma laysa bi tarikin ahadan almuwafatu yawm alqiyama ki haƙuri lalle ya samu babanki lalle ya gamu da mahaifinki abinda ba makawa dole sai ya gamu da shi dole mutuwa ta same shi don ya tashi a kiyama abinda yake nufi ki yi haƙuri mutuwa dole ne babanki sai ya gamu da shi ba makawa sai an mutu to kaji fa akramaka Allah zan Allah kenan yake faɗin wannan kada kana nan kana zaune kana ta shiri kana ta tarawa kana ta lissafi ba labarin mutuwa akan al'amarinka to annabi ma da kansa yana cewa ai la la mahalata la budda duk jin daɗin da kake wallahi wata kana cikin tsakiyar jin daɗin sai ka mutu shikenan kuma wallahi ya ƙari a je a yi maka lissafi kuma ɗaya bayan ɗaya duk ciwon da kake ciki wataran kuma sai ka ga mutuwa ta same ka duk ni'imar da kake ciki wataran sai Allah ya yanki ni'ima shi yasa ya ake ce da mutuwa hazimu lazzati hazimu a wata riwayar hadimu mai yanke ko mai rusa jin daɗi mutuwa kenan annabi ya ce ku yawaita aksiru min zikiri hadimin lazzat ku yawaita ambatan abin da ke rukurkuza jin daɗin duniya ana cikin morewa sai a mutu mai hankali in yana sauraron wannan shi yake daɗa ƙara shiri ba sakaci wajen ibada ba sakaci wajen bin Allah zikiri salatin annabi karatun alkur'ani tuba sadaka aikin alkhairi wa mutane karkai sakaci akan wannan dan da su ne ake ɗan har haɗawa. nan abin namu sai da har hadawa mu ba yawan sallar dare ba mu ba yawan azumin nafila ba sai da har hadawa amma ayyukan alheri na gefe-gefe da muke dan tattabawa to shine idan Allah ya karbi wancan ya karbi wannan bai karbi wannan ba sai karbi wancan wancan an kansile ba a so saboda baka cika sharadi ba sai a karbi wani haka ne اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين ba sai ya gamu da kiyama amma ala khairin insha Allah wanda Allah zai gamu da alkiyama a bisa alheri kuma a cikin aljanna قال حدثنا أبو الخطاب bin Yahya Al-Basri. ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة وقالت عائشة ومن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي كان حديث شيكما daga abdurrabbihi ibn barik al-hanafi shi kuma ya ce ya ji wato kakansa shine a ummi kakan amma baban mahaifiyarsa kaka ba ta bangaren mahaifi ba ke ya yi bayani kakansa baban um, mahaifiyarsa shine simak ibn al-walid yana zantawa yana cewa shi ma ya ji abdullahi dan abbas yana fada daman su ne na kusa da annabin sallam yuhaddithu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kulu yana ba da hadisi cewa an ya ji manzan Allah alaihi salatu wassalam yana cewa man kana له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة duk wanda yake da wanda ya mutu masa abinda ake nufi alfarad a larabci shine mutumin da ya gabaci mutane shine alfarad asalin wato literal meaning na alfarad a larabci wanda yake ya wuce gaba ko ya riga ka mutuwa ko ya riga ka zuwa ko na kai ko wanda ya riga ka zama a wuri za a je a zauna a wani wuri sai wani ya riga ka zama ana cire shi alfarat a larabci to a nan gudun me ake nufi da alfarat abinda ake nufi da alfarat a nan shine ɗa ƙaramin ɗa wanda ya mutu maka na ce karamin da dole ɗan ya zama kafin balaga kenan duk wanda yake da duk wanda yake da ɗansa da ya mutu ƙaramin ɗa kafin ya balaga namiji ne ko mace sai ya yi haƙuri in kana da ɗa guda biyu shine man kana lahu faratani wanda yake da 'ya'ya guda biyu ƙanana kafin su balaga suka mutu ya yi haƙuri ya jure to in sha Allahu ta dalilin wannan 'ya'ya da ya rasa zai samu gidan aljanna me yasa aka faɗi wannan saboda mutuwar ƙaramin yaro wani lokacin tana da ciwo sosai wadda suna da shigarai. rai watakila babba ma ya yi nesa da kai bakwa tare ya girma ya yi aure ko ta girma ta yi auren ta can shi wannan kullum yana zirga-zirga a kai a ɗakin ka ka ɗauke shi ka rike shi in ka dawo gida baba sannu da dawa in zaka tun baba a siyo min alawa in kaza irin waɗannan yaran da kullum suna tare da iyayensu iyaye suna ɗauke kewa da wannan ƙananan yara ko damuwa mutum yake ciki da ya zo cikin yaran sai zauna suka ɗan yi wasa da dariya sai ya samu sauƙi haka Allah ya ƙaddara akwai waɗanda abokanan hiransu 'ya'yansu ne ƙanana baya fita waje hira da wani ya gwammace gwanda ya zauna a gida ya tara yaransa ƙanana su ta ba shi dariya yana dariya yana jin daɗi dariya ta halal ba a ci naman wani ba ba a zagi wani ba ba a kalli mata ba za su wuce ba a yi da wani ba ba a yi komai ba yana tare da 'ya'yansa ya ba su wani abu su zo su zauna kusa da shi su ta labari yana jin labarin yara to waɗannan yaran mutuwansu akwai ciwo shi sa annabi ya ba da wannan sakamako na musamman ga duk wanda Allah ya ɗauke masa ƙaramin ɗansa kafin ya balaga kuma ya yi haƙuri ya daure shi ne farot ina waɗanda ake cewa ai wallahi ƴaƴansu ba sa zama da an haife su sai su mutu ko shi har yanzu bai samu wani babban ɗa ba duk sun mutu wallahi malam wannan mutumin kuma masa albishir in dai musulmin kirki ne kuma ya yi haƙuri bai kai ƙaran Allah ba ka san akwai wanda ba su haƙuri zai sai ce to ya za mu yi haka Allah ya haka ya ga dama mu dai Allah bai bar mana ba ba san ba kuma ya za a yi to kaga wannan maganar akwai nau'i na nuna wato dai ba a masa daidai ba amma wanda zai ce a'a wallahi ba komai daman na Allah ne shi ya bani kuma shi ya karba ba wata damuwa dole zan ji zafi a raina amma babu komai abinda Allah ya ga ya kaddara shi alheri ba komai to wannan kaga shi shine yayi hakuri ya jure ya daure daman a ta'aziyya ma me ake cewa inna lillahi ma akhadha وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب إن لله ما أخذ addu'ar taziya kenan na Allah ne abin da ya karba kaji abin da ya karba nasa ne idan ya dauke babanka daman nasa ne ya fi ka san babanka idan ya dauke mahaifiyarka kanka faɗi wata magana mara kyau Allah ya fi ka san mahaifiyar taka idan ya dauke ɗanka wallahi Allah ya fi ka son ɗanka duk abin da ya ɗauke ma cikin mamata inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta kuma na sani abin da ya bayar duk wanda ya haifu a duniya kare ya ɗauka dabararsa ne ya bashi. wallahi Allah ne ya bashi. kayan Allah ne to me laifi Allah ya baka ya karbi kayansa na baka aran biro sai na ce ba ni kayana lokacin amfani da shi zan iya yi zan karba ko ina bukatar kayana zan je in ajiye sai kai fushi na baka aran hula sai na ce ban kata na baka aran mota ka dai kana amfani da shekara biyu uku hudu biyar shida bakwai na ce ban kayata to laifi ne dan na karba kamar yadda idan wani ya baka aro ya karba ba laifi ba ne ko to wallahi allah ma idan ya baka ya karba bai laifi ba kai haƙuri akan abin da kuke rasawa kai haƙuri dangane da iyayenku da kuke rasa da ƴaƴanku da danginku da ƴan uwanku ku miƙa al'amarinku ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah sa an fahimta sai na Aisha ta ce to ya manzo Allah har ma wanda yake da ƙwaya ɗaya saboda shi annabi cewa ya biyu faratani tasniya ne na farat sai Aisha ta ce ya manzo Allah har wanda ɗansa ƙwaya ɗaya ko ɗiyarsa ƙwaya ɗaya ta mutu shi ma an yi masa alkawarin aljanna in ya yi haƙuri sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am wa man kana lahu faratun ya muwaffaqa har wanda yake da ɗa ɗaya ko ɗiya ɗaya shi ma yana da wannan tarin lada da zai sashi aljanna ai lada ne za a baka mai yawa ladan shine zai sa ka samu aljanna sai ce ya muwaffaka ya ke wanda Allah ya datar da ke wala ka ji irin kalmomin da annabi yake faɗa Aisha matarsa ce suna tare eh har mai daɗe ma ya muwaffaka ya datacciya ya wanda Allah datar da ita amma ɗan shi'a ya zo ya zagi Aisha annabi ya ce da ita muwaffaka dan shi'a kuma ya ce kafira sai ku gane bambanci ku gane mutanen nan ba addini suke ba kuma ba akan addini suke ba yahudanci ne tsagwaro duk wanda tsautsayi ya sa ya bi layin shi'anci bai ci sa zuwa duniya ba saboda idan kana karatu a hankali za ka rinka ganin yadda suke cin karo da addini karo da karo annabi ya ce ya muwaffaka wanda Allah idata da ita kuma mun karanta Qur'ani yana faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidul quwa annabi baya magana akan alhawa alhawa wato son zuciya ra'ayi nasa na kansa kai wallahi annabi in yayi nasa na kansa ma ya cancanta mu bi shi to amma Allah ya wanke shi yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne wahayi daga wa daga Allah allamahu shadidul quwa shadidul quwa jibrilu shi ya karantar da shi ya karbo wahayi dumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ثم fata dalla. فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى yace ma kadhaba fuadu ma ra'a ولقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى ya muwaffaka an gane ma'ana ya mu muwaffaka ko da wannan shi yasa ahlus sunna suka ce babu abin da za su yi wa iyalan annabi sai addu'a da girmamawa sakamakon da duk ahlus sunna na kwarai zai yi wa iyalan annabi ya yi addu'a ya girmama ba mutane jahilai suna fama da jahilci wai mutum ya zo addininsa da a wasu ya zagi waɗannan bayan Allah ya tsine musu albarka don wata masifa ta same shi an ɗaure shi har wani ya fito yana rubutu a titi wai a sakewa ne waɗannan mutanen da suke dalilin su duk bala'in da ya samu mutane ya same su kana zaman da ka zagi matan manzan Allah ne mutane su zauna lafiya kana tsammanin zaka ware duk masoyan annabi gaba ɗaya yan shiya fa duk wani masoyan annabi fa su suke in ban da aliyu na kusa kusa da shi din gaba ɗaya sun yi condemning din su yasa ba za mu daina faɗa ba za mu ce maimaita shi'a ba addini ba ne idan ka bi daidai kake da wanda kake bin yahudanci in gaya maka gaskiya allah ya raba mu da da bata bayan shirya kai da kake da wahayi kake da nassi kake da qur'ani kake da hadisi ka aje ka je kana kwashi kwashi ka ɗebi wancan ka ɗebi wancan sai ya sake ce mata faman lam yakul lahu faratun min ummatik ai sai ta sake cewa ya manzan Allah to yaya labarin wanda kuma bayi da wanda ya mutu masa a cikin al'ummarka zai iya yawa akaram ba ka da ɗan da ya mutu tunda kake kai ba a taɓa maka mutuwa ɗan ka ya mutu ba kar kuma ta ɗana ce da ko diya kawai wannan hadisi ya shafi yaya ne to ina wanda kuma bai taɓa haihuwan ba ma shi shi kuma nan gara ba safa ina kuma wanda ya haihun duk Allah ya tsare masa yayan ba wanda ya taɓa mutuwa wani zaka ga ɗansa ko ɗaya bai taɓa mutuwa ba sai <laughs> zo yana cewa alhamdulillah aini ba da ko ɗaya da ya mutu alhamdulillah na'am ya ahmadullah yana yana wa Allah godiya kan wannan to amma shi kuma wancan wanda dan nasu ya mutu ta dalilin mutuwan dan sai samu aljanna so ba asara bane dan danka ya mutu to ya labarin waɗannan wanda shi kuma bai da wanda ya mutu masa wannan yana nuna mana kwaɗayin da aisha take wa wannan al'ummar yanzu na ce ita ce ta yi tambaya har ta shigar da mai daɗe ma da ba ta yi tambayan nan ba hukuncin nan a haka zai tsaya tun da hadisin da shi da ita ya gaya mata amma saboda tausayinta da son ta shigar da wasu ta ce ya manzo Allah mai daɗe ba annabi ce ya shigar da shi shi ma da shi kuma wallahi malam ya tabbata Allah ba zai ja ba akan abin da annabi ya faɗa bal ma abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa sai ta sake dawowa kuma tana tambayin to ina matsayin dan zai iya yiwa a ita ma ai ba taɓa haihuwa ba Aisha gaba ɗaya rayuwarta da annabi ko da ɗaya har ta ba duniya ba haihuwa ka duba sai Allah ya ba wa mutum kamala ta wani wurin sai ya tauye shi ta wani wurin yanzu Aisha nan duk yanda annabi ke kaunarta duk yanda take kaunar manzon Allah duk yanda suka zauna da manzon Allah a budurwa ya aure ta malam suka tare har aka gama ko ciki ba ta bai ba haka Allah ya raba su babu da a tsakaninsu ya tare masa 'ya'yan nasa a wajen Khadija da Mariya kaftiya mata biyu ne suke wa annaba haihuwa a duniya gaba ɗaya a cikin matansa goma sha uku sauran gaba ɗaya bai haihu da su ba ba wai don bai shekaru ba ya shekarun da su Allah iri rike haihuwa ƴaƴansa bakwai dama to ai ita ma wannan tambayar ina ganin kamar ta dan shigar da kanta ne ko daidai ba ta san dai mai zai biyo baya ba la ko ta samu wani abu sai manzo Allah ya ce fa ana faratun li ummati to gaba ɗaya kuma hukunci na gaba ɗaya ni kuma ni ne magabacin al'ummata ni ne farat ɗin su gaba ɗaya al'ummata har waɗanda ba su taɓa haihuwa ba da wanda suka haihu ɗin ba a mutu ɗin ba dan in ɗanka babba ya mutu ba farat ba ne inda ya balaga ba farat ba ne sai don a kwanta musu hankali aka ce to waɗannan ni kuma annabi ya ce ni ne farat ɗinsu kuma ina shaida miki lan yusabu bi misli Allahu akbar yace ba za su taba gamuwa da masifa ta tashin hankali irin ta rabuwa da ni ba can ba muna magana cewa Allah zai ba su lada saboda sun gamu da babbar masifa na rabuwa da 'ya'yansu ba to sai annabi yake cewa to kuma ba su taba sauran mutane kuma ba su taba ko musulmi gaba ɗaya al'ummata ba za su taba gamuwa da musiba mai ciwo irin ta rabuwa da ni ba ma'ana rabuwa da ni ya fi rabuwa da da zafi ba sani ko an fahimce ni idan an maka albishir na aljanna an baka saboda an duba yanayinka na rabuwa da ɗanka ciwo sai aka ce an baka aljanna sai annabi ya ce in dai mumini ne musulmi kuma to shi kuma wato ba zai taba jin ciwo sama da na mutuwa na rabuwa da ni ba shine lan yusabu bi misli mana mutuwar annabi a'azamu min musibatul insani bi faqdi waladihi wallahi tafi zafi sama da zafin rabuwa da ɗa ko yaya biyu ko uku ko guda goma ma kai ko yaya ashirin ma a ce garin buga muku misali da 'ya'yanka ashirin su rayu annabi ya rasu da kuma 'ya'yanka da annabi ya rayu 'ya'yanka ashirin su mutu wanne za ka zaba wanda su mutu annabi ya rayu to sahabbai ma da suke bada iyaye su ce da babana da babana duk in dai mutuwa ne na ba da su a kashe su don rayuwar annabi shine fidaka abi wa ummi ya rasulallah shine lan yusabu bi misli babu ma a fi mirasi rasulillah sallallahu alaihi wasallam babi na 55 a cikin littafi gashi nan mun zo dai karshen sa insha Allah babin da ke magana akan gadon da annabi ya bari wannan babi yana da muhimmanci matuƙa mu fahimce shi saboda ahlul tashayyu'i war raft in shi'a da rafidawa suna nan suna yadawa a duniya cewa ai annabi ya bar maku. Dan kuɗi abubakar ya cinye ya hana fatima to yana da kyau a matsayinka na musulmi masoyin annabi ka karanta true text nasi na gaskiya ka ji shin wai annabin ma me ya bari haka ne ya bar dukiya mai tarin yawa har wani ya rike bai bar ba da wannan ake zagin abubakar sai a yi taro a ce ai ya cinye dukiya ya hana fatima yar annabi sai ka jana la'anatullahi alaihi duk masallaci a dauka Allah ya tsine wa abubakar saboda an tara wato jahilai a kalla babu karatu shi yasa duk wanda baya zuwa ya makaranta yana sauraron ilimi wallahi daidai kake da wanda za a dauki randa a zira maka akan ka a ce tafi sabon gari za ka ci karo da abubuwa da yawa a hanya saboda ba ka gani baka da bambanci da wanda aka sa masa tamfol kasan tamfol aka sa masa tamfol aka ɗauri, aka ce yalla tafi kurna kasan zai fada kwata yan acaba su ta buge shi masu mota su make shi ta yawo to jahilci kenan wallahi illarsa ta fi wannan ina gaya mana ina maimaita mana lokaci ne mu yi amfani da shi zama wajen karatu zai wayan maka da kai zaka zama wayayyen addini ƙaryar wani ba gidaje a wani wuri wai je wai rudar da kai ya tashe ka da kan manufa ta kware yau kai da tuntunin kayi karatu kana jin malamai suna bayani amma wani a rayuwarsa ba abin da yake masa zafi irin ya zauna minti talatin yana sauraron aya Allah ya ce annabi ya ce baya iya yi an hana shi yanda ka san allura ake soka masa ba zai iya ba sai je kan ka dawo mahadini na gida <laughs> kuma in ya zauna alakalli ya samu hadisi ko gwaya daya idan an zauna karatu ana karanta hadisai sama da goma ashirin ana fassara ayoyi da yawa ana kawo maganin malamai alakalli ko kwaya biyu ka tsira da shi ai ka to rashin karatun mu shi yasa sai mutum ya zo a ma'aikatarsa wani ya zo da shubha saboda baya karatu sai ya dora mai shubhar sai ya hau rashin karatun ka zai sa Allah ya jarrabe ka a makaranta da kake karatu ka haɗu da wani ɗan barna mabarnaci mara aƙida sai ƙoƙarin ya ja ka yana halakar da mutane kuma ba za ka iya yin bayani ba don baka da ilimin da za ka iya bayani wa mutane yanzu in baka karanta ba wani zai same ka yazo ce ai annabi ya bar kuɗi ya bar dukiya ya bar kaza ya bar kaza amma abubakar saboda mugunta irin tasa ya hana yana gaya maka ka yadda saboda baka taba karanta babin da ke magana akan me annabi ya tafi ya bari ba ya kamata ma ka sani shin me annabin ma ya bari hadda ma za a yi rikici a kansa kuma da ya bari kuma me ya faɗa akan abin da ya bari din abin da nake so na ce ana amfani da jahilcinmu a ɗora mu akan bata ana amfani da rashin zuwa makarantar mu, da mu da iyalan mu, a ɗora mu akan aƙidu miyagu munana mutum ya wayi gari yana fada da gaskiya ba tare da ya sani ba saboda baya sauraron ilimi yanzu ga tashoshin nan na zamani na kallo na ido da na ji gaba daya ana ta sa karatukan malamai amma wallahi wani baya iya zama ya ji wallahi zai iya ba ya yadda ya zauna a waje ta hira yana kalle-kalle ya zai je ta yi da mutane ya yarda bata lokacinsa a wani wuri amma ba zai iya bada lokacinsa a gidansa da shi da iyalansa ya kunna wata tasha ya saurari wani darasi na ilimi da wani malami yake dan alƙalli ya karu tunda baka zama malami ba ai sai ka saurari malamai su dan haska maka hanya ko ba komai watakila ka tarar da kanka kan a wata ƙasa ko wani yanayin da wani zai yi amfani ya yi wasa da ka. to me annabi ya bari imamu tirmizi ya kulla wannan babi ne don ya mana bayanin abinda annabi ya bari a duniya da kuma abinda ma sauran annabawa suka bari a duniya alaihimu salatu wassalam kuma ya mana bayani a cikin babin cewa duk abinda annabi ya bari da sauran Annabawa sadaka ne ba wai manzo Allah kaɗai ba alkawari ne duk wani annabi in ma ya yi kuɗin in ma ya bar dukiyar gaba ɗaya abin da ya bari sadaka ne ba a raba gadon annabi kawai shine abin da za ka riƙe ni da kai ana cin gadon mu amma annabi ba a raba gadonsa ya kamata ka fahimci wannan is yana da muhimmanci matuƙa annabi ba a raba gadansa kowaye ba wai annan muhammadu ba ma idan har an za a zagi abubakar da umar ya rike gadan a manzan allah ya ke raba iyalansa to ai sauran annabawa kuma fa su kuma za a zaga da ya rike gadan suka rike gadan suka ƙi rabawa iyalansu wasu ma suna da zuriya suna da yaya allah ce wa laqad arsalna rusulan min qablika وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله حقيقة من تروا سمن ذنيك أفنك يا محمد عليك الصلاة والسلام mun turo su wa ja'alna lahum azwajan muka ba su mata annabawan da suka gabata sun yi aure suna da mata wa kuma suna da zurriya babu wani annabi da zai kawo wata aya wa mutanensa in ba da izinin Allah ba ba da yardar Allah ba da umarnin Allah ba amma duka annabawan nan gaba ɗaya ba wanda zurriyarsa da matansa da 'ya'yansa suka ci gadansa don me za a zo a emphasizing akan annan muhammadu a ce wai ai an bar dukiya an zo an cinye saboda ana nufin fitina da sharri a ƙaryata ƙur'ani a ƙaryata hadisi to bari mu ji za mu ji ma me bari za mu ji me bari Annaba ba saba barin wato wannan gado na dinari ko dirhami ba ka san me suka bar gado ilimi al'ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama malamai magadan annabawa ne ana shaida muku cewa annabawa in ji annabi alaihi salatu wassalam cewa annabawa ba su bar gadan zinari ko dirhami ba kudi ba su bar gado ba ma'ana baya cin ɗabi'a su barin gado wa inna ma warrasul ilma abinda suka bari a gada shine ilimi wanda yake so ya ci gadon annabi ya iya cin ilimi shi ko wannan iyalansa da wanda ba iyalansa ba duk za su amfana قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث عن جو اخي جويريه له صحبه وان صحابي ne له صحبه wato عمرو بن الحارث dan uwan juwairiya ne bintul matar annabi ya ce lahu suhba sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa silaha to ga ansa ta fara bayyana annabi bai bar komai ba da ya mutu in banda kayan yaki takwabi garkuwar yaƙi, shikenan wa baglatahu alfadara kwaya daya wa ardan ja'alaha sadaqa da kuma wata gona da ya bata ita ce fadak a fadak gonar a fadak take kuma ita ma ya ce sadaka ya bari tun kafin ya mutu ma ya ce wannan musulmi su yi ta amfani da ita suna abu na annabi ya ba wa al'ummarsa sadaka yaya mutum ya ba da sadakar abu bayan ya mutu za a ce a karba ko da ma ba a kawo wancan hadisin na cewa annaba ba a cin gadon su ba wannan yana nuna malamin suke cewa wannan yana nuna cewa أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء يسير جدا يعد على أصابع اليد وجعله صلى الله عليه وسلم صدقة duk abin da annabi ya bari din nan gaba daya abu ne kaɗan yasirun jiddan jiddan wanda ma za a iya irga shi ma da yatsun hannu kuma hakan ma ya da shi ya bashi sadaka me ya bari jama'a kayan yaƙi Kama ka ce takwabi ko ina irin kwalkwali hular kwano din nan da ake sa za yaki ko silke kayan da yake sawa in zai fita jihadi wannan ya basu na biyu sai mai alfadara alfadara guda ɗaya da yake hawa ɓaya ɗaya alfadari jakin doki ko abu na uku sai gona kuma wannan abubuwan gaba daya ha sadaka annabi ya ce ya bada su sadaka to a duk duniya ka fada a ko'ina wannan shine abin da annabi ya bari ka duba malam ko sutura ba a yi magana ta ba don shi ba yi da ma wata sutura wai wada wadatacciya duk abinda ma ba ambace shi ba ma yawansa bai kai ya kawo ba guda nawa ne rigar tasa wani sabi yake cewa ana magana kaya ya ce tab mu a lokacin mu wane ne yake da riga biyu ma ai za ka daɗe a cikin sahabbai ka gane wa yake da riga biyu yawanci riga ɗaya ne mayafi ɗaya ne ake yafawa ya mutum ya zauna a gida iyalinsa ta wanke masa ya karɓi aran nata in ya bushe ya fito yawancinsu sai daga baya-baya ne daga ƙarshe aka samu futuhat an bude garuruka baitul mal ta samu dan wadata aka dan ta ba su sadaka ana musu wannan la ilaha illallah ka duba Allah ya ba su karfin imani ya ba su musuluncin ya ba su himma ya ba su kokarin amma ya rike ya hana su duniyar ni ko da ni da kai sai aka turo mana ita rigar sawa ba matsalar ka bane abinci ma da Allah a gida ba matsala ka bane abun hawa ba matsala gidan zama ba Allah ya tara mana abubuwa ya bude mana hanyoyi na jin dadin rayuwar daidai gwargwado amma kuma sallah jam'i ta gagare ka taimakon mahaifinka da za ka samu lada ka bi mahaifinka ka masa da'a igagare ka ka yi wa mahaifiyarka da'a igagare ka kana ganin sun matsanta maka sun takura maka ka yi karatun alkur'ani ya gagare ka karatun qur'ani da in ka karanta za ka samu lada sai gagare ka amma fa maka ni'ima Allah ya baka ka duba yadda mutane suke gina gidaje malam suke tara gidaje suke hawa motoci suke abin da suke ga dama suke tara kadarori ya tara musu wannan amma kuma addini ya gagara wani idan ka dora shi a sikeli akan addini sifir zero wallahi bai da komai a karamakalla amma yana jin cewa shi wani ne kuma yana jin cewa shi mai jin daɗi ne a duniya haka yake ji amma ya manta da wannan annabi alaihi salatu wassalam a matsayinsa na manzo gaba ɗaya ga abin da ya bari gona a fadar kasan gonan ita ma irin in an je ne irin an je yaƙi ana rabu. silken yaƙi sai alfadari kwaya ɗaya shi kenan wannan ya sa malamai magabata cikin sahabbai ma suke faɗa ya Allah ya Allah ya Ubangiji ka sa ba mu na lahira ka gaggauto mana ka ba muke ta cinye shi yanzu ba wallahi wallahi ya ku yan wani ana shaida muku ba ku bina bashi rantsuwa ku wallahi akwai mutanen da rabansu na lahira aka ɗauko aka gaggauto aka ba su su cinye shi a nan duniya sai sun cinye tas sai su mutu sai su je kiyama kuma Allah ya ce ai raban ku na lahira mun gama ba ku Allah ya masa tanadi da zai jiyar da shi dadi a lahira amma ya ƙi bi Allah to tunda Allah ya alkawari zai shi sai ce to bari ya tattaro masa ya ba bashi a duniya ya cinye kayan sa ya more shi sa wani za ga ya miƙe kafa malam in ka ga wani za ka san tabbas yana cikin ni'ima ta duniya dai kam amma kuma idan ka sa shi a sikelin addini zero la ilaha illallah abdurrahman dan auf sahabi ne yana da wadata ya yi azumi na nafila zai sha ruwa sai aka ce ana sallama a kofar gida ya ce wani ne aka ce ai wani bawan Allah ne ya zo bai da abinci a gidansa bai da abin da zai ci bai da abin da ya zo a matsayin ka na sahabin annabi kuma mawadaci ka taimaka masa da abin da zai ce yadda iyalinsa a gani in ni ne da kai yanzu koransa zamu tafi gaba mu guri marokin banza haka zamu har Hadda zagi ma ake ba tare da an yi bincike an tabbatar shin da gaske ne ko ba wataƙila makocinka ne ma na kusa da kai da gaske ne wallahi wataƙila wani abokinka ne amininka ba ɗabi'arsa ba ne roƙo yanayi ne ya juya masa kamar yanzu irin halin da ake ciki kowaye in dai mutum talaka ne ya zo ya maka magana ya ce maka bashi da shi to ka yadda bashi da shi malam da abdurrahman ibn auf ya fito ya ga mutumin nan sai ya fashe da kuka ya dawo gida wajen iyalinsa ya ce wannan abincin da aka mun na buɗe baki da komai da wanda zan yi za mu ci da waye gaba ɗaya a tattara a kai mai ba ma ɗanye ba a fara kai mai dafaffe ya hada da yi kuma duk a bashi ya zauna ya tagumi buɗe bakin da bai iya yinsa ba kenan ya ce ya ubangiji allah ka sa ba mu na lahira ka gaggauto ka ba mu muke ci a nan ba yana da kyau mu fahimci wannan su samun yalwa da jin daɗi da morewa da waye ka rinka taka tsantsan shi sa kullum muna faɗa wadata ka katta hana ka zuwa sallah katta hana ka bin Allah rufin asiri aiki da kake da shi kada ya hana ka bin addini amma yanzu mutane da reverse the case an canja abun idan mutum ya samu babban aiki ya samu harka ta kasuwanci in ya zama babban ma'aikacin gwamnati lokacin zai kauracewa addini ba za ka gan shi a masallaci ba ba da wannan lokacin saboda yana da kuɗi ya gina katon gida baya zama a masallaci bai da wannan lokacin wallahi shi sa malam akwai tausayi a kiyama Allah ka tausaya mana Hafiz Ibn Kasir Allah ya masa rahama yana bayani akan annabi ko dangane da wannan dan abin da ya bari yace ai fa inna dunya bi hadafiriha kanat ahqar indahu gaba ɗaya duniya da abin da ke cikinta wulakantacciyar abani ne tozartacce ba komai bane a wajen annabi ballantana ma min an yas'a laha aw yatrukaha ba'dahu mirasan wai bari annabi ya je ta buge buge tara duniya wai dan ya tafi ya bar gado duniyar ita ba komai bane ma bai ma damu da ita ballantana ya je tara ya bar gado addininsa shine ke gaba da shi salawatullahi wa salamu alai wa ala ikhwanihi min annabiyyin wal mursalin wa sallama tasliman kafiran da'iman ila yawmiddin haka ya faɗa cikin albidaya wan nihaya tsira da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah ba shi kadai ba da shi da abokanansa sauran annabawa wanda ba su tsaya suka rungumi duniya ba ballantana su tara ta su bar gado mu yanzu sai ga mutum yana wahala shi bai sa riga mai kyau ba shi bai ci abinci mai kyau ba shi bai hau abin hawa mai kyau ba yana nan yana ta buge-bugen tara kuɗi an yi magana su ce yaya yaya yaya wai yana tara yaya waye ce maka ka je ka yi buge-buge ka tara yaya kuɗi wa gaya ma ko wataƙila kai babanka bai bar maka naira ɗaya ba ta kalla rawi ya ce ni ba ma na sanda kawai bar mu <laughs> so ba daidai bane wai mutum ya ce waye bari in je ta buge buge a duniya ka tozartar da addinin ka ka yi kai sallah akan lokaci ka yi ka taimaki kanka ƴaƴan da kake rayuwa a kansu yanzu ka taimake su ka ciyar da su abinci mai kyau ka yi musu sutura mai kyau ka ba su makaranta mai kyau ka ba su ilimi da tarbiyya mai kyau da dukiyarka ka yi kai kana kana tarawa suna zagin suna babanmu wallahi gola ne kuma an yi magana ce ai ana tara ya'ya ne saboda za a tafi a bar ya'ya ka ji ba amma yana tara musu me za su me za su ci amma baya tara wa kansa akawun dinsa abinda zai je gamu da Allah ranar tashi alkiyama yasa ya'yan ma yanzu sun gane wannan idan ubansu yana da kuɗi ko ya tashi zai wani abu na alheri na addini ko zai taimaki yan uwa sai sana shi akwai wanda ya tashi ya daga katafaren fili zai bayar saboda Allah ya masallaci ko makaranta yayan suka yi mitin suka ce alhaji ba mu yadda ba ya ce kai alhaji ba mu yadda ba ai wayayyu ne yan zamani ne ka duba fa shi ya tara kudin su fa duk suna makaranta shi ya da kudin to amma saboda sun sani wai yanzu tara dukiyar ana yi ne dan su so ya tashi zai ba da taimako fi sabila a masallaci ko makaranta sun ce ba su yadda ba ya za a yi ba a yi ba kawai ka haƙura je ka ci gaba da cin abinci ka jira mutuwa to Allah kada ya haɗa mu da waɗannan 'ya'yan da za su hana mu mai aikin alherin za mu samu aljanna akwai wanda ya ɗauka ya bayar ma fi sabila ya ce ga wannan ya ba da shi wakafi saboda Allah yayan suka bi da takarda suna cewa wallahi duk wanda ya karba ya karbi banza za mu tafka shi a kotu wallahi kayan ubanmu ne ya samu takuwar hankali ne <laughs> sun yadda su ce mahaukaci ne don kada ya ballaga musu wai da kudin su wai mahaukaci ne duniya kenan wannan ita ce wannan duniyar da muke mutuwa a kanta ka zo maniyinka shi zai hana ka sakat su ɗau mataki a kanka wasu ma zuwa suka yi suka ɗebe takardun gidajen da filayen da kadarorin da komai na uban suka kwashe aka je aka aka ɓoye aka ba babban ɗaya riƙe kada alaji ya zo ya yi kyautar gida wallahi tallahi kana a duniya abin da ka haifa da ya kamata ya haɓaka kai ya maka aikin alheri ka samu aljanna shi zai hana kai alherin to yanzu in tambaye ku irin wannan 'ya'ya su ne idan ubansu ya mutu za su je su sai fili katafa da su gina ubansu masallaci irin waɗannan 'ya'ya su ne za su je su gina aji biyu aji uku aji hudu sadakatul jariya ga babansu irin wannan 'ya'ya su ne za su je su sai abinci su ba marayu su ce Allah kai wa ubansu lada kudin ubansu ba kudin su ba sun hana yayi to yanzu waɗannan su ne in sun samu kudi nasu na kansu za su yi ubansu aiki kai da da ake so yanzu kai idan ka tashi kai amfani da kudin ka kai wa babanka sadaka jariya wallahi samari matasa ya kamata ku shiga taitayin ku sani gatan da za ku yi wa iyayenku shine wallahi in sun mutu ku ta musu gini na alheri ku assasa musu alheri idan babanka bai da yawan nafila Abin abinda zaka gina mai na masallaci da makaranta zai sa ya samu aljanna idan babanka bai da yawan azumin nafila ya mutu in ubanka yana da ɗan rauni to zaka akwai abin da ɗa yake yi wa babansa ya ciccibar da shi ya samu aljanna wanda sai bayan ya mutu wannan aikin alherin da aka yi masa din shine zai sa ya ta samun lada a kawun ɗinsa idan an tashi kiyama a yi lissafi a ga ya samu lada shine sadaka jariya Allah ya sa ana fahimta قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر ما حديث يابو وترانا أنا فاطمة يرى النبي تاذو قلن سيدنا أبو بكر فقالت من يرثك فقال أهلي وولدي فقالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه da kyau da yadda abin ya kasance fatima 'yar annabi ce ko alaihi salatu wassalam radiyallahu an haka ita ce ta zo gurin sayyidina abubakar khalifar annabi yana matsayin Khalifa. wa waliyu amril muslimina min ba'di wafatin nabi alaihi salatu wassalam kuma shine waliyul amr musulmi bayan mutuwa annabi bayan babanta ya rasu sayyidina abubakar ba shine Khalifa ba sai ga fatima ta zo yar annabi ita ce tana so a bata ta fara ma tambayan abubakar ta ce kai kai yanzu idan ka mutuwa zai gaje ka in ji fatima idan ka mutuwa zai gaje ka ya ce iyalina mana in ji abubakar iyalina mata da kuma 'ya'yana sai ta ce to ni me yasa ni ba zan gaji nawa uban ba idan har kai 'ya'yanka za su gaji babansu ni fatima yaya ba zan gaji mahaifina ba annabi kuna gane yadda abin yake ko watakila malamai suka ce ai mata uzuri ba ta samu labarin wannan hadisin da annabi ya ba da labari tun yana raye cewa su annabawa ba a cin gadansu ba dole shine abin da zai biyo baya dan bai kamata a ce ta san hadisin kuma ta dawo ta ce a bata gado ba bai kamata kuma a ce ta kare ta magana babanta ba kun fahimci kes din ko uzurin da za a yi wa fatima kenan kuma zai iya yiwa ba ta san hadisin ba kuma annabi bai tara iyalansa gaba ɗaya gaya musu ba saboda wani abu ne sananne duk annabawa gaba ɗaya ba a cin gadon su kasa abin da akwai wani abin da yake sananne ba ya kafa dama ma kowa ya sani a gidanka ana an kira azhar kowa yana barin komai a tafi masallaci sananne ne so za ka tashi ka tafi kasan kowa zai fita daman doka ce kowa ya riga sani kowa ya sani a gidanka al'adar gidanka karfe goma a rufe gida to sai ka zo kullum kana ta cewa goma a rufe goma ai wani abu ne sananne ya yi. so akwai abin da an riga an san shi ba sai an yi magana akan shi ba to annabi dai ya faɗa a cikin hadisi yana gaya sahabbai amma bai tara iyalin sai gaya musu cewa kaza kaza ba ko in ma ya gaya musu ita fatima bata ji ba shikenan sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ce a'a aini na ji babanki yana faɗa la nurasu mu annabawa ba a cin mu. ni na ji Allahu akbar Allah ya ji yadda Abubakar ashe shi a sa annabi ya faɗa ka duba ta hikima ta ubangiji ya san abubakar ne zai zamanto halifa annabi bayan shi kuma ya san iyalin annabi za su zo su nemi gadan su a wajen shi sai Allah ya sa manzo Allah ya faɗi magana a kunna abubakar ya ce a'a ai na ji babanki yana faɗa mu annabawa ba a cin gadan mu abinda muka bari sadaka ne ga al'umma ballantana ma baban naki bai bar komai ba wannan abubuwan ne alfadari guda daya da wannan kayan yaƙi shi ku ba sawa zaki ba ba abinda zaki da shi sai wannan gona kuma ya faɗa ya ce ya bayar sadaka bari ku ji karamcin sayyidina abubakar lokacin da ya gaya mata wannan magana ba ta ƙetare ba shikenan ta shiru kuma abin da nake so ku fahimta ai sayyidina aliyu ya yi halifanci ko kaddara abubakar bai bata ba umar ma bai bata ba usman ma bai bata ba tunda wannan duk abin zagi ne a gurin shi'a a tashayyo yan abin da masu shi'anci to yaya aka yi da aliyu bin abi talib ya hau mulki tunda halifa ne me yasa bai karko wannan kayan tunda suna nan kayan ya iya alfadarin ne ma ka iya cewa ko ta mutu ko wani makamancin wannan amma zai iya compensation ai me yasa da ya hau mulki tunda yanzu duk sun mutu waɗannan ya ce bari in ɗauko gadon ki in baki ko kuma in ba da ƴaƴanki ba hassan da husaini in ita ma ta mutu fatima misali me yasa bai bayar ba dan a nuna maka mulkin da abubakar ya yi da na umar da na usman da na aliyu duk ɗaya ne shi ma nasi yake bi amma yan shi'a suna amfani da jahilcin mutane sai su yi ta la'anta da zagin sai na makar cewa ya yi babakere haka ake faɗa wai dan ta'addan farko dan handaman farko kenan abubakar wallah haka suke faɗa to sai ka faɗa kai sai ka ce to ya aka aliyu bai bata ba ko ya aka aliyu bai ba iyalan gidan annabi ya akwai sauransu ba ko ya san dusaini ba ba ya riga su mutuwa ba to me yasa bai dauko ya ce gaga da mahaifiyar ku ba bai bayar ba don saboda haka abin yake bara a bayar ba ba a bayarwa to amma sai a amfani da wannan ana bata sahabban annabi alaihi salatu wasalam irin su abubakar to bari ku ji karamta abubakar sai ce walakin ni a'ulu man kana rasulullahi salam sai dai ni zan dauki nauyin dukkan wanda annabi yake daukan nauyinsa a rayuwa wallahi na muku alkawari zan dau cin cinsa da shansa da lafiyarsa da komai ba shi kenan ba kana ce za a karbi gadon nema don a ci a sha a yi kaza a yi kaza ko ya ce to na yi alkawari duk wanda annabi yake sa nauyinsa iyalinsa shi daga iyal ne a ulu zan ɗauki nauyin duk wanda annabi yake nauyin nauyinsa sannan wa ala alaman kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi kuma zan ciyar da duk wanda annabi ya kasance yana ciyar da shi har bayi har har ma'aikatan gidansa kowa ma da annabi yake daukan nauyi a dawo gidana duk zan ciyar da su kuma haka din ya zama gaba ɗaya iyalan gidan manzan Allah gaba ɗaya abubakar yake ɗaukar nauyinsa duka amma wannan fa makiya ba za su faɗa ba za su yi amfani da wannan damar su ɓata shi muna faɗin wannan saboda kare martabar annabi da kare martabar sabansa addini ne kuma wajibi ne abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe muna neman rangwamen ubangiji nan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh